Mahaban barkanku da shigowa wannan canal mai albarka mai suna addini da rayuwa Kano TV. Idan wannan ne farkon zuwan ku ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun shirye shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan sanarwa ce akan abin da ya shafi wannan canal. Kasancewar Allah ya kawo mu lokaci na sallar layya wato babban sallah wannan ya sa duka waɗanda muka samu za su ringa gabatar da al'amura daban-daban na addini da rayuwa a wannan channel suka samu kansu a cikin wasu uzurrurruka waɗanda dole wannan al'amura za ta kasance sai bayan sallah hatta karatu littattafai da muka fara dole za mu dakatar da shi zuwa bayan sallah in Allah ya yarda akwai bawan Allah da muka samu mazaunin Saudiya da ya gaya mana wasu littattafai guda biyu da zai sa su ringa, karantarwa ana ɗorawa akan wannan channel 'yan uwa su fa'idantu abu na biyu akwai baiwar Allah da na gabatar muku da ita a wancan lokacin a baya kaɗan satin da ya wuce cewa an samu wacce za ta dinga koyar da zamantakewa da kuma gyaran jiki ga mata muna gaya muku muna neman waɗanda za su dinga koyar da girki da wasu abubuwa da suka shafi dai rayuwa ko kuma dai wani ilimi ko na littafi ko na wani abu saboda haka insha Allah wannan channel mai albarka zai ringa kawo abubuwa irin waɗannan da ma wanda ba mu ambata ba amma ina sanar da ku cewa wannan al'amura duka sai bayan sallah bi izinin Allah ta'ala za a ga yadda za su ringa gudana a lokacin za mu zo da sababbin tsare-tsare da gudanarwa yadda ya kamata da izinin Allah al'amarin za mu dawo da shi akan tsarin da ya fi wanda muke tafiya da shi a yanzu wajen ɗaukan bidiyon da wani abu makamacin wannan hata abin da ya shafi sauti mun ji korafin yan uwa cewa sauti baya fita yanda ya kamata to insha Allah za mu sannan akwai magana da ta shafi siyasa wanda za mu dinga kawo ta wannan channel amma akan wani tsari saboda ka san shi tsari na siyasa abu ne na ra'ayi kowa iya da abin da yake ra'ayi kuma mutanen da suke wannan cikin gida a siyasa ra'ayinsa ba zai taɓa zama iri ɗaya ba kowa akwai abin da yake so kowa akwai abin da yake goyon baya saboda haka ba mu iya yin zancen siyasa mu faɗi mu ba sai dai mu yi kira ga al'umma mu nuna musu abin da ya kamata ba tare da cewa ku zaɓi wani nuna musu abin da ya dace da kuma haƙƙinsa a gaban Allah tun da abin da ya shafi zaɓe abu ne da Allah zai tambaye ka akan wanda ka zaɓa to kaga wannan muna da hurumi ne magana akai dace su kalla kafin su zaɓi mutum don kaucewa abin da zai biyo baya a lashira kan wanda ka zaɓa saboda haka abin da ya shafi zaɓe da siyasa shi ma abu ne da za mu dinga zuwa da shi bi izinin ta'ala kan lokaci lokaci musamman yanzu da muke cikin kaka ko kuma daidai jazibiri na wannan al'amari da haka yan uwa dai a takaice wannan ita ce sanarwar da muke kokarin yi bi izinin ta'ala assalamu alaikum wa Mahaban barkanku da shigowa wannan canal mai albarka mai suna addini da rayuwa Kano TV. Idan wannan ne farkon zuwan ku ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode.